gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim matar mutum kashi na takwas yakubu da ke kuka kamar karamin yaro ashe alhinin rasa mahaifiya ne hana shi sakat har sai da ya kamo hanya ya dawo sai dai an saba haɗuwar. Ba shi da rabon da za su sake zanta da ita rai ya yi halinsa. Kama hannun Audu da ke jijjiga dadan ya cikin kuka ya ce masa bari, da na jijjiga ta ta riga mu gidan gaskiya. Zai iya cewa bai fahimci abin da yake nufi ba, don ƙwaƙwalwarsa gaza fassara Hausar tai. Don haka ya shiga kokarin ɗaga ta yana cewa Yakubu ya taya shi su fita da ita su kai ta asibiti. Yakubu ya miƙe yana janye shi, cikin ɗaga sauti ya ce masa ka daina wahalar da ita Audu. Na gaya maka ta rasu. kalaman da suka fi duk wasu kalamai da ya taɓa ji a rayuwarsa muni. Dada ta rasu, dada da suka gama hira ɗazu, dama duk wasiya take masa? Kalaman Yakubu suka janyo hankalin su gogo fadi wanda ke ƙofar ɗaki. Take suka fasa kuka, kankace me maƙota sun jiyo. Aka fara shigowa. Rayuwa kenan, tabbas ɗan adam abin tausayi ne. Yanzu kai ne, ƙyaftar ido kuma a ce babu kai. Duk wanda ya ji rasuwar dada sai ya ce jiya fa la'asar sakaliya ya ganta a mashin, Audu ya ɗauke ta, har sun gaisa. A masallaci ana idar da sallah aka ba da sanarwar jana'iza. Kafin gari ya gama wayewa tangararau har an shirya ta. Tsakanin ‘ya'yanta ba ka iya fidda wanda mutuwar ta fi duka. Bilkisu ma ta san da saƙon ya riske ta. Aisha ta fi ta dauriya don ita kuka ta ta yi. Audu ko duk taurin kansa sai da ya koka. Haka suka haɗa kai da Yakubu suka riƙa kuka gwanin ban tausayi. Bayan an kai ta an dawo aka zauna karɓar gaisuwa. Gogo Fadi ta yi wata irin zugewa lokaci ɗaya. Mutuwa da ta da ta. Mutuwa ce kuma da ta yi nasarar maida ta cikin hayyacinta. Malam bai yi sauri ba. Ni ma zan bi shi. Ke ma kuma kina tafi komai daren daɗewa. Kalaman Hafsata na jiya suka rika mata yawo a kwakwalwa. Ashe mutuwa Hafsata za ta yi? Da ta san haka da bata takale ta ba. Da ta nemi yafiyarta akan abubuwan da ta yi ita da 'ya'yanta. Hashimu kansa ya ji mutuwar, amma da yake ɗan adam ne ana kwana ɗaya ci gaba da sabgoginsa bai ko sake zama gurin karɓar gaisuwa ba ya bar Audu da su aminu da idan ka ganshi za ka ɗauka mahaifiyarsa ce ta rasu Audu kuwa ba a magana dusun su kurkuce ba ya so ba matansu amma ya za su haka aka share zaman makoki bayan an yi bakwai abokanan Audu na kano sun yi masa kara mota guda suka yi suka je masa gaisuwa bayan da suka samu labarin rasuwar a bakin masu ɗaukar kaya a garinsu. Wannan karan tsakanin Audu da Yakubu sai aka rasa wanda zai lallashi wani ya koma bakin nemansa. Sai da dada ta sati biyu da rasuwa, yaya baba ya kira su cike da alhini bayan ya sake musu gaisuwar rashin da suka yi. Kafin ya ce musu na ga dukan ku ba ku da alamar koma bakin nema, musamman kai Yakubu da kuke tsaka da karatu ka taho. Ya kamata ku yi haƙuri ku ku ɗauki dangana. Zaman ku ba shi zai maido da gogo ba. A yanzu addu'a kaɗai take buƙata daga gare ku. sannan ku ci gaba da jajircewa akan abin da kuke da kuma burin ganin kuncin masa. Magana yaya baba ta sa suka fara shiri jiki a sabule babu wani karsashi, don sun kasa saba da rashin dada. Tunanin yadda za su ci gaba da rayuwarsu ba tare da ita ba suke yi. Yanzu da ba za su riƙa barin matansu. Tunanin Auda kenan. Da dare ya sami Yakubu a ɓangarensu yana zaune shiru, Balaraba na gefensa ita ma ta yi shiru, Do ta fita daga hayyacinta kamar bara'atinsa. Ga tsohon ciki a kowane lokaci haihuwa za ta iya zuwar mata. Shigowar Audu ya sa ta cicciɓa ta ba su wuri. Wata shawara nake da ita Yakubu. Audu ya faɗi bayan da ya gyara zamansa. Yakubu ya kalle shi. Audu ya ci gaba da cewa dama akan iyalanmu ne. Kaga yanzu babu dada. Gaskiya hankalina ba zai taɓa kwanciya a ce mu bar a nan ba. Kaga dai halin da gidan nan yake ciki. Lokacin da ranta ma yaya, balle yanzu da babu idanta. Yakubu ya jinjina kai ya ce haka ne, Ni kaina ina wannan tunanin. Ga yanayin da suke ciki, gaba ɗaya kowace na buƙatar kulawa ta musamman. Amma kai menene shawararka? Me kake ganin za a yi? Dama dai tun zuwan sama a ma'aruf, na gaya mishi ya ɗauki kuɗi a cikin cinikin da aka yi. Ya ƙarasa ayyukan da suka rage na gidan nan, sai mu koma can kawai gaba ɗaya da zama. Kaga na zai fi kwanciya, na kuma tsaya a guri guda. Amma kai me kake gani? Yakubu ya muskuta yana cewa to, wannan shawara ce. Amma kana nufin kenan za mu bar ci da zama gaba ɗaya? To mai muke da shi a nan ɗin da zai sa mu ci gaba da zama? Kar ka manta mun rasa uwa da uba, dangi kaɗai suka rage mana, kuma za mu riƙa kawo musu ziyara lokaci zuwa lokaci. Musamman ka ga ta iyayenta suna nan, ba zai ɗauki lokaci mai tsayi ba za mu riƙa leƙowa muna ganin danginmu. Audu ya sake faɗa. To gidan kuma fa, haka za mu bar shi ya lalace? Yakubun ya sake faɗa cike da ƙosawa. Audu ya ce ni dai na riga da na yanke shawara. Ba zan iya ci gaba da zama a gidan nan ba. Idan na kalli ɗakin dada, gani nake kamar za ta fito daga ciki. Zuciyata ba za ta iya ci gaba da ɗauka ba. Ya yi magana a raunani. Suka yi shiru baki ɗaya. Kafin can Yakubu ya sake cewa, ina ganin dai zan kama ɗaki a iko. Sai mu zauna a can da Balaraba. Kafin zuwa sanda zan ƙarasa karatuna, mu ga abin da Allah zai yi. Wannan shawara ce mai kyau, amma kuma a halin da take ciki, ba zai yiwu ka ɗauke ta ba dole sai ka jira har ta haihu kuma ka ga lokaci yana ƙara tafiya kamata ya ka fara yin gaba ka je ka shirya duk abin da ya kamata idan ta sauka ta yada wanka sai ka zo ka ɗauke ta ku tafi ko ba haka ba shawara audu yakubu ya na'am da maganar tasa don haka suka shiga gari sun sanar da matayensa abin da ake ciki haka ‘yan uwansu da suke uba ɗaya. Goggo fari ta sa musu kuka sanda suka gaya mata shirinsu, tana cewa wai me yasa za su ce za su bar gidan ita ba za su ɗauke ta uwa ba kenan ba za ta iya kula musu da matansu ba daga yakubun har audu babu wanda ya kula maganganunta dan gani suke ihu ne kawai bayan hari ba su yadda wai har zuciyar gwagwa fadin ta yi tuba na gaske ba a satin suka shirya tafiya sun tsara da gida ya kammala audu zai kwashi bara'atu da balaraba duk su koma kano da zarar balaraban ta haihu kuma za ta koma wa lare ta yi wanka inda daga can za ta bi yakubu da akwai yayanta da yake zama a ikon shi ma shanu yake kaiwa daga baya kuma ya zamansa a can matansa biyu ya kai ɗaya can to sun zo ganin gida kuma za su jima da haka suka bari akan idan yayi iran ya tashi komawa, za ta bi su su tafi tare ana gobe za su tafi da maraice balaraba ta haihu ta sami ya mace wannan karan ubangiji ya bata da sauki dan da tasowar ciwon gaske da haihuwar bai fi awa ɗaya ba Audu ya fita ƙaraso musu siyayya ɗan abin da za su bukata kafin su koma Kano. Sai dawowa ya tarar da 'yar bebi mai kama da dadarsa sak. Haka ya kwashe ta sai da suka je asibiti, aka tabbatar da ita da 'yarta duk lafiyarsu ƙalau. Farin ciki ba a magana. Yakubu ya mata hudu, ba da Hafsatu, za su rinka kiranta da dada. dan duk wanda ya ganta sai ya ce dada ce ta tafi ta dawo. Haihuwa ta sa suka ƙara kwana biyu. ‘Yan uwan Balaraba suka ɗauke ta zuwa gida wanka. Audu ya wuce Kano tare da Yakubu, wanda zai koma Iko. Wata ɗaya bayan haka Audu da Bara'atu tare da baballiya suka yi ƙaura Kano. Ƙarshen zamansa a Beci kenan. Ranar da za su tafi, mota guda ya ɗauko aka kwashi 'yan rakiya, don an kwashi kayan su dama tuntuni. ‘Yan uwan Bara'atun uku, yayarta ɗaya, sai matar wanta da ƙanwar babarta. Sauran suka ce a hankali za su je su ga inda suka koma. Sai murna suke tasa ta koma birni, su ma sun samu gurin zuwa. Haka inna Hajara har wani ƙafafa take. tana yada waɗanda suka riƙa dawa da auren bara'atan da Audu magana ciki har da babanta yayin gidansu Audu ma kafata kafatanansu su bilki da su Amina har da matar yaya baba da ta Aminu da amarya Hashimu wadda sai bayan sun tafi ya samu labari ya ringa tijara yana rashin mutunci gogo Fadi da ta ba hanyar Allah tun bayan rasuwar dada ba ta ce masa ƙala ba ita kanta ta so zuwa amma ciwon kafa da ya saka ta a gaba kwana biyu ya hana amma aure ya mata alkawarin da kansa zai daya ɗauke ta da je ta kwanar musu biyu kuma tafiyarsu ba tana nufin sun manta da su ba ne ba su da wasu dangi a duniya bayan su su goma nan da mahaifinsu ya haifa su ne dangin kansu yan beci suka rika santin gida kwanansu ɗaya suka jiyo aure ya haɗo su da sha tara ta arziki ƙememe abdullahi ya ƙibin babasa. Audu ya ce a bar shi dama ai abdullahi ɗansa ne uwar bata so ba don dama ita ba wai son zaman da yake a gurin da take ba kawai dai don aminin tsayayye ne shi yasa ta kasa magana yanzu da audu ya ce a bar shi sai ta ce amma babansa bai sani ba zai yi faɗa idan aka koma babu shi idan kin koma ki gaya masa ni audu na riƙe abdullahi idan yana da ja ya zo ya ɗauke shi da kansa ya faɗa mata za ta sake magana amina ta harare ta ce ke ce dai zaki ce ba kya son zaman nasa a nan dan dai ya aminu ya daɗe da faɗa kowa ya bar wa audu ɗan nan kuma wannan baƙin ciki kike yi wa ɗanki zai zauna a birni ya karatu mai kyau ya tashi a waye. Me haka ya Amina? Audu ya katse ta. Ta sake cewa gara na faɗa mata ai. Idan kuma ta ce sai a bata ɗanta, gashi nan ta tarkata su tafi. Da na koma zan haɗo wa munzali kayansa a kawo maka shi. Ga yaran nan tili a dangi, har wanda zaka riƙe zai gagare ka ne? Audu ya murmushi kawai jan abin da ta ce. Ya tashi ya fita bayan ya ajiye Amina saƙon maganin ciwon kafa, ya ce ta kai wa gogo fadi. Haka suka koma beci, aka bar su bara'ata a sabon guri. Sannu-sannu rayuwa ta ci gaba da tafiya. Balaraba ta yada wanka har ta je Beci. Daga nan ta yo Kano, ta kwana rasu Balaraba biyu, kafin suka kama hanya da Audu da zai raka ta. Dan yayanta Ira ya tafi da shanu, matarsa kuma tana da ciki ta kusa haihuwa. Wannan ya sa iyayensa suka ce ta zauna ta haihu tukunna. Sai da Audu ya sati ya dawo, rayuwa ta ci gaba. Sosai kasuwancinsa yake garawa. Kuɗin gonarsa da suka siyar ya ƙara jari, da shekara ta zagayo sun ninka kansu. wannan ya sa ya shawarci Bilkida ta kawo musu ziyara a kan me ya kamata su yi. Sun yanke cewar a nemi ƙananan gonaki a riƙa siya ta yadda a hankali kowa zai mallaki tasa a ci gaba da juya kuɗaɗen kamar yadda ake yi. Yana kuma fitar da riba yana bawa kowa saboda buƙatu. Gidansu ma Bilkin cewa ta siwa sa shi ta yi ko za su siya. Dan ya mayar da gurin rumbu kayan gonarsa yake ajewa a ciki. Audu ya ce mata a'a su bar shi saboda idan sun je sa samu gurin sauka. Zai dai sa a gyara gurin a hankali. Wata ranar Talata Bara'atu ta sauka a asibitin Murtala, inda Audu ya yankar mata katin awo tun bayan da wasu Kano. Ta samu ɗa namiji. Murna a gurin Audu da su Baballiya ba a magana. Wata su Babu Larai da suke mutunci da Bara'atun tun tarewarsu. Ya ta yi mata bikin kwana biyu kafin Audu ya tattara su suka tafi Beci. Sai ganin su suka yi da jinjiri aka rika murna. A gidansa ta zauna sai da aka yi suna. Yaro ya ci sunan Malam wato Tijani. Ana kiransa da baban gida. raguna biyu manya Audu ya yanka haka ya mata kayan marka irin na birni duk inda ka shiga abinci labarinsa ake lafiya lau ta yi wankanta ta hamsin da haihuwa suka dawo kano rayuwa ta ci gaba da garawa cikin liɗifi da amincin ubangiji kasuwancin Audu kam yana haɓaka duk da dai har sannan yana kan canje-canjen sana'o'i saboda duk wanda ya fara taɓawa, da an kwana biyu sai abin ya fara sakin hannunsa. Tela sai sake cafkar wata sana'ar ya ɗora wannan, Dalilin da ya sa yake da ido kenan a kusan duk wata sana'a da ake juya kuɗi a samu riba. Ba babba ba, ba ƙarama ba, duk yana taɓawa. Ya ta kanta bara'atin bai bata a zaune ba, ya saka ta tana taɓa sana'o'i na mata na cikin gida, kuma tana samu ba laifi. Ga kitso da ta iya, shi ma tana yi. Shi yasa idan suka tashi zuwa bai ci sallah, biki ko suna, bayan abin da Audu zai bata, haka ita ma za ta yi wa ‘yan uwanta alkhairi da nasa. Gidansu kuwa baya rabo da dangi, duk wanda ya samu dama zai zo Kano ya kwanar musu biyu ya koma. Yakubu na iko abinsa, don da Balaraba ta biji sai da suka shekara biyu kafin suka zo, lokacin ya rage masa shekara ɗaya ya kammala karatunsa kenan. Daga shi har Balaraba idan ka kalle su sai ka ƙara. Yakubun ya waye, ya zama wani baƙin bature. Hatta shigarsa ta canza zuwa kwad baƙa da farar 'yar ciki, irin dai shigarsa ta masu karatun shari'a. Ita kanta Balaraba Turanci har ya kama bakinta. saboda suna tsakiyar wanda ko zo in kashe ka ba su sani da Hausa ba. Ga dada da ta jima da yayiwa ta yi ƙiba abinta. Fatar ta mai haske irin ta uwarta hasheki take, saboda zama cikin lullumi. Ga cin naman ruwa da suke yi, sai tsohon cikin da take da shi haihuwa ko yau ko gobe. Dalilin dawa ta ma kenan. A Kano suka sauka, suka dinga yi wa juna tsiya ita da Bara'atu, da ita ma take ɗauke da ciki na biyu. Watannin baban gida goma sha ɗaya ta samu ciki. Sati ɗaya kenan inna Hajara ta ɗauke mata shi, don da ta kusa sauka, amma ba bisa sa ran Audu ba. Sai da suka kwana biyu suka huta, kafin suka tafi bai beci gaba ɗaya niki-niki da tsaraba. Daga can Balaraba ta je garinsu, su kuma suka jiyo Kano. Sai da ta gama kwanakinta ta dawo. Zaman su gwanin daɗi, idan safiya ta mazajensa suka fita kasuwa, inda Yakubu yake bin Audu, Baballiya da Abdullahi su tafi makaranta, duk wadda ta riga gama aikin ɓangarenta za ta shiga gurin 'yar uwarta. Nan ma girki ɗaya suke, kowa ta ɗibar wa iyalinta. Wannan karan ma Balaraba ce ta fara haihuwa, ta sake samun mace. Kwana biyar tsakani bara'ata ta ta haihu, ita kuma namiji. Wannan dalili ya sa Audu da Yakubu suka ce babu wadda za ta je gida, aka haɗe taron suna. Ranar bakwan Balaraba aka yi mata yanka, yarinya ta ci suna mai Maimunatu. Amma taro sai da ɗan Balaraba Yusuf da ya ci sunan babanta ya kwana bakwai aka yi. ‘Yan bece sun zo da dangin Balaraba, an sha buduri sosai. Taro ya watse, sai ‘yan zaman wanka da kowace aka kawo mata daga gida. Yakubu ya koma Iko saboda makaranta. Haka suka ci gaba da wanka, Balaraba na yada wanka ta je garinsu da beci. Ta yi masa sallama, Audu ya kai ta tasha da ‘ya'yanta suka bi Yakubu. Bara'atu kuma ta ci gaba da renon baban nan da baban gida, wanda Audu ya kafa kwarzaba sai da aka da masa da ɗansa, ga kuma baban Liya da Abdullahi, abin su gwanin daɗi suke zaune. Bayan Babali ya san gama rubuta jaraba a sakandare, wadda tsallaken aji aka yi masa saboda girmansa. Aka yi sa'a kuma yana gane karatun. Dama yana aji takwas suka baro beci. Da haka suna zuwa Kano, Audu ya saka aka kai shi aji biyu na babban sakandare. Ya dage akan shi dai aikin soja yake son yi. Dan Audu baya ɗaukar abin da muhimmanci. Har nacin babali ya sace tambayar yadda ake shiga makarantar sojoji. Wani makocinsa a kasuwa ya tambaya, dan yana jin yana faɗin akwai ƙaninsa da ya tafi aikin soja. shi ya gaya masa ƙanin nasa yana makaranta a Kaduna. Shi ma wani ɗan uwan mahaifiyarsa ne da yake zaune a can ya samo masa. Kuma an ce da ya gama zai fito a babban soja ne ba kurtu ba, irin wanda mutanenmu a wancan lokacin suke zuwa su yi ta wahalar banza ana kashe su a yaƙe-yaƙe. Wannan dalili ya sa Audu shirin tafiya Kaduna kai baban liya makaranta. Ya ce masa ya shirya kayansa kala hudu zuwa biyar a jaka, ya kuma haɗa takardunsa. Bara'atu ta rika masa dariya, tana cewa duk da ban yi karatu ba, amma na san ba haka a take ake kai mutum makaranta ba, dole sai an bi matakai. Ka nemi gurbi idan ka samu ka tafi ko? To ai ma ba cewa ne zan kai shi kai tsaye ba. Zuwa za mu can mu je da tsarin komai yake, dan ban gamsu da bayanan labahani ba. Bai san ta kan komai ba, kawai shirme yake gaya min. Gara mu je, kin ga idan babu wahala, ba sai an yi je ka dawo ba, sai in baro shi a can kawai. Auri ya bata amsa. A daren tana haɗa masa nasa kayan, baban nan da ke wasa ya zubo da wata irin jaka da Audu ya ci kwaikwayo takardar kammala sa ya jefa a ciki da takardun gonakin da suka siya a Beci. Ta tattara ta mayar tana masa faɗan ya fiye ƙiriniya. Baban gida ya ɗaga wani ɗan ƙaramin kati da ta ankare da shi ba ta mayar, ya fita da shi. Audu na ƙofar ɗaki inda ta baza masa tabarma saboda zafi suna hira da baban Liya da murna ta hana shi bacci. Baban gida ya kai wa Abdullahi katin hannunsa, ya haska da fitila yana karanta abin da aka rubuta a jiki kafin ya mika Audu yana cewa baba ga abinka baba ne ya ɗauko Audu ya karɓi katin ya haska yana tunanin na menene dusan ya tana kuma sai ya kasa Kaduna da ya gani adireshin da ke jiki ya sa ya ba Abdullahi ya ce ya miƙa umarsa ta saka masa a cikin jaka da zai tafi da shi kuma menene yana da yaƙinin zai masa amfani tunda za su je Kaduna sai da suka hau mota har sun wuce Zaria kafin katin ya faɗo masa take kuma ya tuna inda ya samo shi. Wannan alajin da ya taɓa taimaka ya ba su mai shekaru kusan uku kenan. Na sani. Farin ciki ya kama shi, Haran shi ya dinga da Allah ya sa yana raye kuma yana Kaduna. Idan sun je sai ya neme shi su sada zumunci. Ikon Allah kenan. Ilan rabansa sake haɗuwa ne sa baban gida binciko katin, don ko da kuɗi ba zai ce ga inda ya ajiye shi ba. Zatansa ma ya faɗi tun a rana. Haka suka sauka a Kaduna Baban Liyana ta ɗan banzan raki, wai tafiya da nisa, ya gaji. Audu ya balbale shi da masifa yana cewa haka zai je aikin soja? Ƙato da shi amma sai ragwanci kamar mace. Gani yana nema ya masa kuka, ya saka shi neman gurin mai abinci a cikin tasha ya saya masa. Zana zaune yana tunanin ta ina za su fara, gashi la'asar har ta kawo kai. Da motar da suka hau sai a hankali, kamar san hau jaki. Wani akwatin waya ya hango, wanda ake biya a yi kira. ya miƙe yana lalaba aljihunsa inda ya saka katin alhaji zakariya ya tafi gurin ya ba da lamba aka kira masa kiran farko ba a ɗaga ba sai da aka yi na biyu Maryam mace cikin harshen turanci ta ratsa kunnensa gyara nasa harshen ye suka gaisa kafin ya shiga tambayar ta mamallakin lambar wanda a kati ya ga an rubuta zakariya wa za a ce masa ta tambaye shi ya ce mata ki ce masa Audu bai ci ne Audu ya faɗa duba da ya san babu tabbacin alajin ya gane tunda ba gaya masa sunan yi ba a wancan lokacin. Idan ma har ya tuna ya taɓa haɗuwa da shi kenan. Matar ta yi shiru kamar mai tunani kafin ta ce riƙe waya tana zuwa. A can ɓangaren sakatare Alhaji Zakariya ta ɗauki waya wadda take a cikin ainihin ofis ɗinsa. Ta sani lamba ce da yake magana da mutane masu muhimmanci. Da haka duk wanda ya kira tabbas yana da muhimmanci a gurin ogan nata. Ta kwankwasa kofa, Alhaji Zakariya ya bata damar shiga. A takaice ta sanar masa da kiran da ya shigo ɗin. Sunan bai ci da ta faɗa kawai ya saka shi zabura, kamar wanda aka ce an ga ɗan uwansa da ya ɓata. Fuskarsa a washe har haƙwaransa suka bayyana, cikin son ya tabbatar yake tambaya ta kika ce bai ci. yasa haka ya ce sunansa Audu bai ci. ta ba shi amsa. Alhaji Zakariya ya ɗaga kan wayar wadda ke ajiye a kan teburinsa, wadda take haɗe da teburin sa. Audu na can sakale da waya a kunna cikin jiran tsammani, ya ji sallamar Alhaji kamar daga sama. Har wata ajiyar zuciya ya sauke ya shiga gaishe shi. har na fitar da ran za ka kira ni. Kullum da tunaninka nake kwana nake tashi. Na kasa manta alkhairin da kamun. Alhajin ya faɗa cikin tsananin murna. Audu ya murmushi ya ce haba dai alhaji. Ɗan wannan abin ka kasa manta tsawon shekaru? Kai kake kallon sa a ɗan ƙanƙanin abu. Ba dan Allah ya kawo ka ka taimake mu ba a wannan ranar, ban sanya za ba. Ya bayan saduwa, ya Kano, ka san tun wannan ranar ban sake zuwa Kano ba. amma duk inda na ji wani zai je sai na ba da sallawan a duba min kai a wannan hanyar gashi ban san sunanka ba ballantana ko yan karkara ku a tambaya alhaji ya sake faɗa Hawadu ya jinjina kai cike da mamaki kafin ya ce ikon Allah ni ma yau Allah ya kawo ni Kaduna shi yasa na taho da katina na ce idan baka manta ni ba na kira ka mai zumunci ka ce kana Kaduna alhaji ya faɗa har yana miƙewa Hawadu ya nanata masa kafin ya faɗa masa yana tashar kawo tare da ƙaninsa. Alhaji bai bashi damar sanar masa da abin da ya kawo su ba, ya ce ya tambayi mai waya adireshin da suke, ya kuma jira a nan. Zai turo direba yanzu na ya kai su masauki, ai baƙonsa ne shi. To, ai da ma Hausa sun ce alkhairi danƙo ne, baya faɗuwa ƙasa banza. Hmm. da an zama baƙon Alhaji. To ai dama tuwon girma aka ce miyar sanama. To mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. labari gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh